أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأبدل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه daga farko ina fara da gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya so ya raya mu kuma kawo mu a lokaci inda muka bi kadi na hakkin al'ummar jihar zamfara apc bisa ga abinda muka ɗauka zalunci ko kuskure da aka samu a cikin hukuncin da aka zartar a cikin watan biyar shekara ta 2019 mun koma kotu ne domin mu jaddada ma kotu da cewa tsarin da aka bi aka hito da hukuncin da aka hito da shi muna gani ba daidai ba ne bisa ga shawarwari na lauyoyinmu wanda har ya zuwa yau muna bin kadin wannan hakkin nan da annamu amma yau daga ƙarshe allah maɗaukin sarki ya ƙaddara cewa kotu ta ce ba ta da hurumin duba irin waɗannan koke-koke duk da an samu ɗaya daga cikin alƙalan wanda ya yadda ya aminta da abin da muka gabatar duka mun haɗa kamar yadda lauyan mai ambata cewa mun aminta da abin da aka yi ba don mun gamsu ba amma mun san abin da Allah duk ya shirya shine mafi zama daidai saboda haka ina kira ga 'ya'yan apc na jihar zamfara mu ɗauki wannan ƙadiyya ta ubangiji cewa haka ya so haka ya shirya kuma hikima ta shi ce ya sani na dalilin da ya sa ya aiwatar da haka la sa'alu amma ya fa'alu wa hum yas'alun duka bayi Allah yana tambayar su abinda suka aikata amma ubangiji ba a tambayar su me yasa yayi kaza saboda haka matsayin mu na muna musulmi mu aminta da wannan hukunci da ubangiji ya yi. kuma za mu ci gaba da tsare tsaren mu na mu ta apc da yan jam'iyyar apc muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya raya mu ya kai mu wani lokaci wanda apc za ta koma da wa matsayin jam'iyya wadda ke shugabanci a jihar zamfara in allah ya so yarda da sauran duka matakai na ainihin zaɓuɓɓuka in allah ya so ina kira ga yan jam'iyyar apc mu zan cewa masu haɗin kai masu bin doka da kuma amincewa da hukunci da ubangiji ya yi wannan sako ne sakamakon halayyar da ake ciki ya kamata in zo da kaina a tara al'umma ya musu wannan jawabi amma da zaran Allah ya kawo sauƙin wannan cututtuka da wannan musibu da ake ciki in Allah yarda za mu yi gangani na wannan jawaban ma 'ya'yan jami'ar APC amma ina son mu ɗauki wannan a matsayin jawabi daga a matsayin ni da shugaban jam'iyyar nan ta jihar Zamfara da kuma matsayin wanda suka ba amana ta gudanar da al'amuran wanda suka wanda al'amarin wannan jam'iyya ina godiya kwarai ga 'yan jam'iyya da suka ba da haɗin kai suka ba da goyon baya kuma suka yarda da kaddara ta Allah da kuma hukuncin da ubangiji ya zartar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu cikakken haɗin kai wanda za mu zama abu guda domin tunkara kalubale na gaban Allah ya so ina godiya assalamu alaikum wa wabarakatuh